ke jagora yake leading yake magana shi ma yana ciki amma ba wai ya keɓe kanshi ne amma yana ciki amma cikin maganganunsa da yake cewa haula iqaumun takazu min dunihi aliha waɗannan jama'an da muka baro su cikin wannan gari sun riƙe abin bauta wanda ba Allah ba laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyana me ya hana ba su zo mana da evidence to proof wato hujjoji bayyanannu wanda zai nuna mana gaskiya me yasa ba su zo mana da shi ba mu muna ganin waɗannan mutane tunda ba su zo mana da gaskiya ba babu wanda ya fi zalunci a gidan duniya wanda ya fi laifi wanda ya fi zububi mai girma faman azlamu mimman iftara ala Allahil ba. wanda ya creating ƙarya ya dangana wa Allah babu mai zunubi a gidan duniya shine wanda ya kirkiro karya ya dangana wa Allah Allah bai ce ba ya ce Allah ya ce manzon Allah bai ce ba manzon Allah ya ce ai shi yasa suratul hujurat ta bude ya ayyuhallazina amanu ya أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله يتي ياكو عندك يدى الله الله نكر كوچ غبان الله كر كوچ من منزان الله بعد سوري دو قدوبا آآ آه كفاقي مغانا شيني قولا أو فئلا واتو كو مغانا كو أيكي Allah bai ba da umarni a yi ba ka ce a manzan Allah bai yi ba ka ce kai a yi dole to wannan ka wuce gaban Allah ka wuce gaban manzan Allah to haka nan babu kyau to shine suka faɗi wannan kalma